ce da ubansa ya ce ai da baba muka ci abinci ma yau yana jin daɗin wannan daga nan za a gane ina suke da kuskure ina ne suke kiran sunan Allah ina ne ba sa kiran sunan Allah wannan nauyi ne na iyaye gaba ɗaya idan suka yi zagi a hana su a hana su zaluntar juna da ƙwara sannan a tsara musu lokacin bacci kowa ya je ya kwanta karfe kaza wannan ya kamata mu sake koma kan wannan matsala ta tarbiyya mu faɗe shi daki daki daki daki yanda muka samu lokacin da za ka faɗa lokacin wancan lakca din Allah kai mana tarbiyya gaba ɗaya ka azurta 'ya'yan musulmi da tarbiyya ta gari ka raba mu da hau irin na shedan halas Allahumma izal islam na'am to masu addu'o'i Allah muna roƙonsa cikin rahamarsa mai juna biyu muna fata Allah ya sauke ta lafiya Allah ya sauke ta lafiya Allah ya sauke ta lafiya dukkanin bukatun mu na alkhairi Allah kafi mu sani Allah ka biya mana abin da muke jin tsoro Allah ka shiga tsakaninmu da su subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin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 وخيرته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك فصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم وزد وتحنن على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته وصار على منواله إلى يوم اللقاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عشرين دشيدة يوغا وتر رمضان ranar lahadi 1428 kuma yau ce ranar ƙarshe ta wato ainihin tafsirinmu na wannan shekara rufewa kuma gobe in Allah kere mana za mu kammala tafsiri yau gobe kuma amsa tambayoyi masu tarin yawa da kuma jawabin rufewa saboda kamar da aka kulle na english dazun haka da idan Allah shi ma za a kulle ainihin wato na hausa dakatar da tafsirin za mu samu gabar kwana har in Allah ya raya mu lokaci na gaba sannan kuma gobe kamar da na faɗa jawabin rufewa Allah ya samu ga haka nan to muna cikin dai suratul mu'minun har yanzu <clears throat> malam wata aya za mu tashi ne na'am to iqra أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون استمر وعليها وعلى الفلك تحملون قال الله تبارك وتعالى وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم كون نسقيكم نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون الله تعالى يقول وإن لكم في الأنعام لعبرة lallai a gare ku dangane da dabbobi irin na jin daɗi akwai abin lura akwai abin izina La la'ibra wa inna lakum fil an'ami la'ibratan <clears throat> al'an'am dabbobi irin na jin daɗi raƙuma shanu tumaki da awaki ana kiransu bahimatul an'am to lalle kuna da abin da idan kuka yi tsayi to ko akwai abin lura dangane da haka kamar yaya sai Allah ya bayani azza wajal nusqikum mimma fi butuniha yu ai muna shayar da ku sai ce mimma fi butuniha daga wani yanki na daga abin da ke cikin cikkunan su waɗannan dabbobin muna samun nono akwai kindirmo akwai madara na'am da makamantansu to ba wannan kadai ba kun fiha manafi'u kathira kuma nan a gare ku kuna da manafi'u abebadan amfani daga cikin waɗannan dabbobin saboda idan ka ɗauki shanu nono din da kindirmon da abin da ya kama da haka fatun fa ƙiragun fa ƙasusuwan nasu fa gashin jikin fa manafi'a walakum fiha manafi'u kathira sannan kuma wa minha ta'kulun daga dai jikin dabbobin nan ne ta'kuluna kuke samun abinci ana cin naman ragumi ana cin naman shanu ana cin naman tumaki da awaki babu irin sarrafa wanda ba a yi waye muku wannan waye samar da wannan to sai Allah ya ce kuna fada abin lura ana kenan shi waɗannan abubuwa ba an yi ne kawai ba su zo su wuce baka samu wani karatun da kwakwalwarka za ka saita ta wajen maido da tunani zuwa ga Allah mahalicci ba saboda Allah baya halitta dan wasa baya halitta dan wasa komai dan ka samu abin lura ne wa fil ardi ayatul lil muqinin saboda haka lalle kuna da abin lura abin izna dangane da waɗannan dabbobi saboda waɗannan abubuwa da aka fito da su kamar guda uku aya ta gaba ta ce me وعليها وعلى الفلك تحملون وعليها وعلى fulki تحملون Ina sannan Allah ta'ala ce wa alaiha sannan kuma a kansu ne an gane wa alal fulki abu Allah ya ambata a kansu kuma a kan jirage tuhmaluna ku mutane ake ɗaukan ku haka ne ma'ana Allah ya ce daga cikin abin luran da za ku lura da shi dabbobin nan da aka hore muku Allah ya hore muku bayansu kuna ɗora kanku a bayansu to ba su kaɗai ba da kuma jirage na ruwa kaga waɗannan dabbobi na jin daɗi sai suka sake yin musharaka da jiragen ruwa wajen mika muku amfani wani amfani ne kuna ɗaukan kanku da kayanku a bayansu ba a hawa gumi ba a hawa shanu a wasu wurare na'am to Allah ce wa alaiha wa alal fulki tuhmalu ai tuhmaluna ala hadhihi an'am wa tuhmaluna kadhalika alal fulk sai ce wa alaiha wa fulki tuhmalun kuma akan su ne kuma akan jiragen ruwa ake daukan ku waɗannan abubuwan lura ne duka Allah ya mana su a matsayin baiwa a matsayin kyauta a matsayin ni'ima a matsayin agaji a matsayin tanyo a matsayin tarbiyya gare mu ko ma gode masa آية ta gaba ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون استمر فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين فلقدم كم سياق القرآن يوتو juyo da hankulan dukkanin halitta zuwa ga abin lura dangane da aiken da Allah ya yi da ya aiki farkon manzo zuwa ga mutane wannan farkon manzo dai shine annabi Nuh a cikin suratul anbiya mun yi bayani mai faɗi gwargwadon hali akan wannan annabi mai daraja idan ba manta ba mun ambata a baya annabi Nuh Allah ya kira shi a Qur'ani hasana arba'in da uku ne ko hudu ko mance ga alama an kira annabi Nuh a Qur'ani wuri ɗaiɗai har arba'in da uku ko ba haka ba muka ce wuri talatin da uku Nuhun Nuhun wuri goma da fataha Nuhan Nuhan Nuhan Nuhan to shine farkon manzo da Allah ya aiko zuwa ga mutane lokacin da suka kauce suka bauɗe an ce mutanensa <clears throat> idan muka sake ɗan ƙara bayani kenan suna da wasu mutane yani waɗanda suke da ragowar tauhidin da annabi adam ya karantar ‘ya'yansa suka kawo Allah ƙara masa aminci to suna da bayan Allah nagartattu da suka mutu sai suka sassaƙa mutum mutuminsu sunansu suwaha da yaghuth da ya'uq da wudda da nasra sai shaɗan ya ce da su ah to ai waɗannan bayan Allah nan sun riga sun mutu ku yi mutum mutuminsu don ku ringa kallon su kuna tunawa shi yasa duk wanda ya riƙe hoton wani a matsayin masoyin shi hanya ce ta kafaran farko kuma alama ce ta in baka mai da hankali ba sai ka bauta mishi dan an samu ainihin yan bid'an da hoton wani da suka dauka wai ainihin jagora ne in suka lika hoton ko barawa in yazo sai shehi male zare masa ido kaga wannan me kama da kaga wannan maguzanci ne irin na mutanen farko kuma da sunan addini wai shi yasa mu muna inkarin duk malamai na suna ku dinga wallika hotunan sa ba bukata ku lika hotunan malamin suna a baya inda gaske kuke ya kuma biya ku yi aiki da karantar malaman suna ba bukata wata kowa a jikin wani a yi aiki da malaman suna suka karantar wal makharaj to daga wannan hoton ne fa aka samu irin wannan mushkila din annabin Allah nuhu Allah ya kara masa aminci anan <clears throat> sai su yakin kisasa ta gangaro Allah ta'ala na cewa walaqad arsalna nuhan ila qaumihi tabbas mun aiki ko ka ce mun aika da kuskure ne a wannan ƙiyasi a hausa ka ce mun aiko da a hausa kuma idan ka ce mun aiko to lamirin yakan dawo zuwa ga kai kanka mai magana ne misali na kawo abinci gida in kana wurin kenan baka cewa na kai kai akwai siyakin da ya kamata ka kai da gan zaka ce na tura ko na kai saboda haka nan mun aika da annabi no ba mun aiko ba tare da cewa yawanci hausa ba ta fi samun gatan bayani filla filla a nahawunce ba saboda yawanci nahawun zaka iske na lalaucin ne ake kokari a masa kwaskwarima ko ba haka ba ta yadda zaka iske ainihin magana ce zaka ji a Hausa an ce akwai abin da suka yi hatta na hawan Hausa ma turawa suka fara rubutu akai irin su Professor Nels Kina shi ya fara yin dictionary na Hausa da Turanci kaji ana cewa akwai aikatau akwai fi'ilau me fi'ilau misali to kuma sai suka ɗauko daga wato fi'ili na turanci akwai abin da suke kira wai general past da relative past misali fa kaga nan da kace wala kada arsalna lalle mun aika to inda guda ɗaya zaka ce me na aika da na aika da na aika na shigo na shigo na fito na fito da bambanci tsakanin na da na na na na suna kiransa general past na suna kiransa wai relative past hatta ma da hausan babu ina fata an gane ko shi yasa a ƙoƙarin fassara ƙur'ani mai girma daga yaren nan mafi tsada harshen larabci da kowane yare shi kansa yaren da kake iyar da sakon akwai bukata kai masa karatu na mutunci shi kansa yaren saboda ka bashi haƙƙinsa saboda kowane yare akwai ka'ida gwargwadon hali ina ɗanka zai ce ainihin baba kayi wani bako jiya a kayi wani bako gobe kalli kwabar baba kayi wani bako gobe kaga ba zai yi ya hada ainihin abin da ya wuce da lokaci mai zuwa ba ya hada fi'ili madi da kuma mustaqbal sai ka ce a ba haka bane kenan gyaran da zaka yi ai nawa kake son ka gyara ai da yake haka ne kuwa dama kan ce na hawo gishiri ne cikin kowace irin magana kad arsalna nuhan lalle mun aika da annabi nuh ila qaumihi zuwa ga mutanensa hikimar larabci da azancin larabci ba zai zamanto da fasaha ba kace wala qad arsalna nuhan ila qaumi nuhin sai ka kawo lamiri ya wakilci annabi nuh din saboda haka wala qad arsalna nuhan ila qaumihi tabbas mun aika da nuh zuwa ga mutanensa فقال يا قوم اعبدوا الله فقال سي النبي نوح يتي faƙala sai nuh ya ce ya ƙaumi ibudullah ya ku mutane na ku bauta ma Allah ya ƙaumi ne sai aka shafa wannan ya don fa'idantar da ainihin kira ɗaya kenan saboda idan ka bar yaɗin ɗauri ne saboda guje ma iltiqa sakinain sai ka shafi yaɗin ya ƙaumi ibudullah ka harraka mi'ara da kasara fa qala qala asalin qala menene qawala asalin qala me qawala qawala kamar qama qawama kamar kana kawana an gane ko to me faru ne qawala ya qawulu asalin kenan kana kawana ya kawunu qama ya qumu ya to amma sai suka yi abin da malaman sarf ke kira al-i'lal bit domin a ka'idar larabci ba daidai bane harafi mai lafiya ka bar shi da sukuni harafi mara lafiya ka bar shi da harka domin asalin qawala ya qawulu kenan qafin na da dauri kuma qafin na daga cikin hurufin sihha wawun kuma wawun wawun ɗaya daga cikin harufin menene illa hurufin illa nawa ne Dami dami da wawun alifun me yasa ake tirsu huruful illa suka ce li annal marida yaqul wai wai wai wai wai saboda shi mara lafiya yakan ce wai ai kaga wawun ne da alif da yawo ai ba sun faɗi huruful illa kawai da ka bane ai huruful illa ne in ka kalli yanayi amma kuma practically haka ne mutum ka ce wai rubuta min wa ya zaka rubuta ka sa wawun da alifun da ya suka ce sune da harufan da mai illa mara lafiya ke ta faɗi to haka idan ka zo wajen li'irabi dole ka kalle su into consideration dole ne misali saboda haka qala qawala sai ka ce ya qawulu saboda qa'ida wa idza ja'at al-wawu mutaharrikatan wa ma qablaha mutaharrik wa harfu siha qulibat al-wawu alifan shi zaka ce anan ya qawulu ya kamar mala ne ai asalin mala menene ya jama'a menene asalin mala mayala ne mayala ta inda zaka san wannan mala alif din ya ne ka kaje mudari'in yamilu qala wannan alifin wawun ne in kana son ka gane je kan mudari'i yaqulu kana wannan alif eh na'am ba shi bane ajwa fi yawwa mai fafakakken ciki kenan so da idan ka ce mala yamilu sara yasiru ja'a ya ji'o bara ya dukkan dukkansu mala milo ne bara yatiru ne sara yasiru ja'a yaji'u to kaga nan ma jin karami ka mata dauri kuma harfu sai ce yawon kuma ka mata abin nan almuhim dai waɗannan abubuwa ne muhimman gaske yani a ilmin sarf suka ce an nahawu abul ulum wa sarfu ummul ulum wai nahawu baban dukkanin ilmai ne sarfu kuma uwa to idan ba uwa ba uba kai fa tafamu kitab Allah tayyib فقال يا قوم sai الله ya ku قوم تانينا كبوتا مع الله يا قوم اعبدوا الله asalin menene fi'ili mubari ne ko fi'ili amri ne u'budu ko ko ko i'budu za a ce ina misali wannan alif bai kasance hamzatul wasl ba ya za a ce <clears throat> u'budullah ko i'budullah ko a'budullah na'am ya jama'a me za a ce u'budullah ko i'budu ko a'budullah wasu suka ce i'budullah wasu suka ce i'budullah to me ka'idar fi'li mudari fi'li mudari idan kana son ka sanya za ka yi masa ma ka ga fi'li amr dinsa duk fili amri wanda kafin bakin karshe in dai ya sami fataha ko dumma ai ya samu dumma kai in dai ya samu dumma to fi'li amrin sa rufa za ka yi masa saboda ka abada ya budu kenan ba'un shine harafin da daga shi sai harafin karshe rufa ta samu so fi'li amri sai ka ce u'bud kataba yaktubu ta'un harafin da daga shi sai na karshe so fi'li amri sai kasance me uktub ko ba gane bane yawa amma duk inda fi'ili mudari'i harafin karshe na kusa da karshe samu fataha to sai kai kasar kamar me fataha yaf yake cewa zaka ce yaftuhu abada yaftahu saboda haka kenan fil amr sai ka ce me iftah istaghfara istaghfir so sai mu dawo kan wannan magana inda an fahimci wannan misalin da kyau to abada ya abudu mhm. u'bud sai ka ce u'bud aina faqala ya qaumi ibudullah sai ce ya ku mutane na ku bauta wa Allah اعبدوا الله ما لكم من إله غيرك غيره معنى ما لكم غيره من da wani abun bauta fa har abada in ba Allah nan ba ku bayan ya karara wannan sai kuma jefa tambaya sai ce afala tattaku ko shin ba za ku tsoraci Allah ba ka duba hikimar qur'ani har kullun sai in mutum ya samu hankali ɗaya kenan aka yi masa wa'azi biyu to daga nan sai ka ce ya kamata tsoron Allah ya zauna ko suratul an'am idan ka je ka karanto aya ta 151 da 152 da 3 sai da Allah ya jero shin ku yi hankali ku ji wa'azi sai ce kuma ku ji tsoron Allah misali قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وصية قدابيركم sai ya shari ce zalikum musakum bi la'allakum ta'qilun kaga yace Allah na muku wasiya ko za ku yi hankali sai dai fara ambaton hankali tuko da je gaba sai sake koro wasiya ɗaya ɗaya guda hudu wala taqrabu mal al-yatimi illa billati hi ahsan hatta yablugha min ashudda wa awfu kai kayla wal mizana bil qist la nukallifu nafsan illa wus'aha wa idza qultum fa'dilu walau kana za qurba wa bi ahdillahi awfu sai zalikum musakum bi la'allakum tadhakkarun kaga farko ta aqlu ku yi hankali na biyu ku wa'astu domin sai hankali ya zauna ake iya sannan sai an baci wasiya ta karshe aya ta 153 yace wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم bi لعلكم تتقون kaga taqilun tafakkarun tattaqun sai an hankalta ake iya samun damar wa'astuwa sannan kuma me jin tsoron Allah ke zama to yayi daidai da irin wannan ayar anan annabi nuhu alaihi salatu wassalam sai da ya koro musu abubuwa da ya kamata su hankalta cikin hankalta kuma dimnan an bammana ma wannan cewa kuma akwai ainihin wa'astuwa ƙarshe sai ya kammala da me afala tattaqu shin ba za ku tsoraci Allah ba to da ya musu wannan magana to sai ya samu amsa amsar daga manya masu abin hannu waɗanda suka juya ma Allah baya sai suka ce da shi فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين من فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة sai suka ce ma sami'na bi hadha fi aba'ina al-awwalin فقال الملأ الذين كفروا من قومه كلمة جنر سي الملأ سوانين الملأ وتو الأشراف والسادات من قومه أهل الترف وأهل الأموال الطائلة sai manya shugabanni masu abin hannunsu masu faɗa aji masu ainihin damar a ɗaure a kwance cikin mutanen su ne almala'u kuma wannan ita ce sunar Allah yawanci idan annabin Allah ya bayyana Allah ya ƙara musu aminci gaba ɗaya waɗanda suke fara rigima da shi waɗanda suke jin suna da abin hannu saboda suna tunanin wannan da'awar wannan kira ɗin na barazana ga abin da suke da shi na mulki da matsayi in sun fito su ake so a kalla a dawo lafiya Allah tsare ka Allah kiyaye ka to wannan matsayin suke tunanin kasa rasa shi to yin annabi ya ce jama'a ku bi Allah shi fa yana ganin shi ma na irin kware bayan Allah ne a shi ma da misali saboda haka da'awa tana barazana da haka sai a yi rigima da shi ko ba gane ba haka ake ake cin karo da shi a cikin sahihul bukhari ku duba kitabu bada'il wahyi lokacin da abu sufyan yana sarkin makka bai musulunta ba lokacin da ya tafi harkar kasuwanci a iliya baitul maqdis kaga ai a lokacin sarkin daular rumawa hirakl cewa ya ku larabawa da kuka zo daga wancan kasa din ku zo ina son tambaye ku game da mutumin nan da ya ce shi annabi ne lokacin annabi sallallahu ya bayyana labari ya yadu sarakunan da ke duk ciki ya ruwa abu sufyan bai musulunta ba a lokacin sai ce ku taho min da wani mutum cikin ku wanda ya fi kusaci da shi wane ne abisun ya ce ni ne saboda ba ƙurai ki ne ba ƙurai ne zan tambaye game da mutumin nan ka gaya min gaskiya har abu sufyan kamar da ke cikin bukhari ke cewa wallahi da na so in muhammad karya da na masa karya. tare da a lokacin babban abokin gaban manzon Allah na bai musulunta ba abinda nake cewa tambaya ɗai ɗai ɗai goma sha ɗaya masa je ku karanta a bukhari goma sha ɗaya cikin tambayar da ya masa ina son tambaye ka wannan mutumin nan da ya ce shi annabi ne shin talakawa ne ke bin sa ko masu abin hannu ce ina talakawa ne marasa ƙarfi cika ga sunar Allah ke sai abu su sai sarkin daga baya yake cewa dama haka sunnar Allah ta take game da annabawa yawanci masu rauni suke ba da awar Allahu akbar ce yawanci akan samu masu abin hannu su juya baya wannan shine mahallar shahidin sai ma ce da shi to talakawan karuwa suke kora raguwa ce wallahi karuwa suke a shahida nan galiban akan samu waɗanda ke ganin suke kaza in za ne mai sauki ka iske wani mutum da shi ake zuwa karatu a yi faɗi tashin da da zaran Allah ya jarabe shi da mulki ya zama wani abu to sai ka ji labari kuma fara canzawa in ba isa ba da Allah mala a ringa bin a hankali a hankali Allah mata wani kun san rayu kun san annabi ma da hikima aka rayu da duk bai san wannan karatun ba sai yanzu tuku la ilaha illallah na'am da hikima amma hikima ba irin naka dictionary din ba an gane ko to ana samun wannan matsala dalili duniya tana da mugun tasiri a zuciyar mutum shi yasa cikin hadithan Abu Dawud da cikin kitabul fitan wal malahib annabi sallallahu alaihi ke cewa kabilun duniya za su dinga dakawawa suna mata gugu akan ku ya ku musulmi yanda manyan wata ke kai rida da cafka akan kaskon abinci sai sabai suka ce ya manzan Allah a lokacin ba mu da yawa ne sallallahu alaihi wasallam ce za kuna da yawa amma za ku zama kamar karmami kamar ciyawa busasshiya akan teku mai gudun gaske hallahu min qarar wannan ciyawar za ta iya tsayawa ta iya cije kite na wannan teku sai ce za a jefa muku abu biyu son duniya da tsoron mutuwa hubbar duniya wa karahiyatul maut فقال الملأ الذين كفروا min قومه sai al-mala'u. manya waɗanda suke jin sun isa cikin mutanensa sai suka gaya ma annabi Nuh wannan magana ta izgilanci amma maganar da suke fa lura in ku kalli siyakin Qur'ani da kyau suna gaya mutanen gari ne ma hadha illa bashar mithlukum kai jama'a wannan fa mutum ne fa kamar ku wato kaga hanya ce suka bi dan su rusa kwarin awar ta hanyar kamanta shi da su mutum ne fa kamar ku ma'ana dan me za ku mutum irin ku ma hadha illa basharun mithlukum ta ina ne ainihin ya zama kamar ku sai suka ce yuridu an yatafaddala alaikum wai kawai so yake nuna bai sama yake da ku shi yasa yayi da'awar shi annabi ne wai wato ma'ana cewa shi annabi ne a'a ba Allah bane shi ne kawai yuridu ay yuridu nuhun an yatafaddala alaikum antum so yake samu daraja domin idan yi da'awar annabci kenan Allah ya zabe shi in ya zaɓe shi kenan ya shallake ku kenan mala'ika yana zuwa gari shi zai fifita shi kenan kallon yadda suka bi mutum ne fa kamar ku ko ba ka ba a wani wuri wala in atatum basharan mithlakum innakum idan la khasirun in dai kuka bi mutum irin ku kun zama tababbu kenan yuridu an yatafaddala alaikum so yake bibita akan ku kaji caji guda biyu kenan ma hadha illa basharun mithlukum caji na farko na biyu yuridu an yatafaddala alaikum caji na biyu kaga da suka ce ma hadha illa basharun mithlukum da gaskiya suke sai a sallama musu ai eh mutum ne kamar ku ta fuskar halitta to ai da ba ja in ja to amma kalimatu haqqin ne urida bihal batil shimfiɗa suka yi dan su rusa da'awar mutum ne fa kamar ku mhm, so yake fi ku caji na biyu kenan sai suka ce walau sha Allahu la anzala mala'ika yau ai da Allah ya so mala'ika zai saukar da shi kar ba mutum ba irin ku kaga abin da suke su faɗa suna ganin su mala ne suna da abin hannu suna da zaƙin baki suna da mechanism na iya jan hankalin mutane tunda wanda ke baka yake da dama a kanka yana gani ma hatta kwakwalwarka zai iya wato sarrafa ta to abin da suka faɗa kenan wai da Allah ya ga dama ai da ya saukar da mala'iku suna muku aziba mutum ba ma'ana tun da dai mutum ne kamar ku abin da ya zo da shi kuma za ku iya saboda haka kamata a samu waɗanda ba irin ajinku ba mala'iku abin da suke cewa kenan to daga nan kuma sai suka yanke shawara ma sami'na bi hadha fi aba'ina al-awwalin ba mu taba jin irin wannan magana a ce mutum wai ya zama annabi ga mala'iku Allah ya bar su kai ba mu taba jin wannan ba a wajen kakannin kakannin ka duba yadda lamarin ke tafiya ashe duk wanda ke cewa ni tun tasowa ta ban taba jin irin wannan karantarwa ba sai mu ce ya kai dan uwa mai girma bai kamata ka maimaita magana kafirai ba abin da aka gaya maka dinnan na addini je ka bincika in ba haka bane ka rusa da ilimi da dalili amma kamar yadda wato taqalidul aba ka zama yan jam'iyyar inna wajadna aba ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun wannan jam'iyyar ba ta ci a duniyar ilimi da karatu da sunna sai to an yi kama da abin da kafiran ba suka faɗa Allah ko mai tsare kowane musulmi daga haka kaji abin da suke cewa kenan mu kan ba mu taba jin wannan ba daga gun iyayenmu kaka daga kanni na baya ba ma tsaya na mafa sai da suka sake ainihin wani irin caji kuma <clears throat> aya ta gaba suka ce min in huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarabbasu bihi hatta yi kaji wani caji na gaba in huwa illa rajulun bihi jinna in huwa yau fa shi dinnan ba fa kowa bane wannan huwa din lamirin wane ne kenan annabi nur har yanzu magana ta suwaye su waɗannan almala'u din almala'u alladhina kafaru كفروا min qaumi har yanzu magana ta su ce kai nuhun nan fa ba kowa bane a bakin su can illa rajulun bihi jinna a'udhu billah mutum ne kawai wanda ke da shafar aljannu fa idan annabawa an gaya musu wannan waya rige kuma annabi fa da ake masa wahayi amma ji abin da suka ce kenan ya kai mai kira zuwa ga Allah da manzansa inda gaske kake soka da zagi da hantara da harara da mahangurba da kunji-kunji da shatila kafa da koma menene bai kamata ba su ɗaɗa ka da ƙasa a gaskiyar magana ma inda ma ana roƙo waɗannan abubuwa su kasance sai mutum ya roƙe su to sai dai ba a roƙon fitina sai dai in sun sai kai hakuri kawai waɗanda suka fi ka ga abin da aka ce da su to kai kuma su a kai ne wato da ba za a gamu da bacin rai ba ai ka gamu da ma ainihin wato muzgunawa a hanyar kira zuwa ga Allah kai rauni shi ke nuna ƙarya kake yi kira Allah tsare mu da haka waɗanda suka fi ka komai ta kowace fuska ji abin da aka ce da su in huwa illa rajulun bihi ne jin annabi no annabi aljani ta bashi an gane ko saboda haka <clears throat> tun da dai sun tabbatar da cewa wai yana da aljannu ne sai suka ce fatarabbasu bihi ko hatta hin ku kyale shi kawai ku ci gaba da zaman dako ku ci gaba da zama kuna jiran abin da zai faru da shi kamar da suka gaya manzalla na tarabbasu bihi raibal manun muna jiran lokaci kawai zo ne to haka suka faɗa a baya fa tarabbasu bi hatta ku dai jira shi kawai har lokacin da zai mutu khalas a huta da shi kawai magana ta gari kaga wannan yana daga cikin wato akaliya irin ta kafire sun dauka mutuwar mai kira zuwa ga Allah kuma mutuwar ita kanta da'awar ce ba san taki ba ne to ji abin da suka gaya ma annabin Allah Nuh domin da zaran sun sauke shi da cewa yana da shafar aljanu to magana ta gari annabawa kuma kararu ne ga barin tabin aljanu an gane ko jinna su kansu aljanu wala qad alimat aljannatu innahum lam hadaru halattattu ne nan gaba ga ubangiji to wannan fa ne caji na gaba da suka yi bawan Allah annabi Nuh wanda Allah ya bai ce innahu kana abdan shakura bawa ne mai yawan godewa Allah an gane ko to da suka yi wannan caji in kuka kalli zagin da cin mutuncin wajen mataki hudu ne to wa yake da shi da taimake shi sai ya ƙara mai da lamari zuwa ga Allah ga amsar da ya ba su ko ga abin da ya ce قال رب ma بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تقاتلني في الذين ظلموا إنهم مغرقون نعم تو النبي الله نوح عليه السلام سيتي قال رب انصرني بما كذبون قال سيتي من القائل من القائل نوح عليه السلام sai ce rabbin surni bima kadhabu ya ubangiji na taimake ni Allah ka yi min agaji Allah kawo min ɗauki da tanyo bima kadhabu ai bi sababi takdhibihim iyayi sun ta ni a wani wuri da jafa'in nasu yi jafa'i sai ce me inni maghlubun fantasir ya Allah ne kan an jaye ne ka taimake ni to yana yi kuwa sai Allah ya amsa addu'ar bawan Allah annabi Nuh Allah ta'ala ya ce fa'auhaina ilai sai muka yi wahayi zuwa gare shi zuwa gare shi shiwa annabi Nuh anis na fulk je ka sassaka jirgi alfulk ai as-safina amma za ka sassaka wannan jirgin ne fa bi ayunina akan kulawarmu akan idanunmu wa wahayina da kuma wahayin da muke maka ga yadda za ka yi an gane bauɗewa cikin tafsiri ne ce to ai gashi nan an ce bi a ayyuna dan me za a ce ba za a yi tawili ba me yake nufi da tawili aya idan tana iya ɗaukan wato fassarar da kake kira ta'awili in akwai ainihin wato al-musawwigh a lughar arabiya wani abu ne wanda yake sananne a arabiya a idanunmu yani ala hirasatina wa kala'atina wa hifdina bisa kiyayewar mu da kulawar mu ma'ana je ka sassaka jirgi za mu baka kariya mu za mu baka kuma ga yanda za ka yi shine bi a'yunina wa wahyina fa idza jaa amruna a lokacin da al'amarinmu mu yazo ka ƙara sassaƙa jirgi shi kenan lamarin halakar da su in ya riga ya zo wa fara tannuru fuskar ƙasa ta dinga ketowa da ƙasa hatta ainihin wato inda, inda wato wuta take misali kamar tanderu irin na wato ainihin soya ba wuta bane wurin ita kanta wutar aka ga ruwa na bubulowa to kaga lamar ya kai inda ya kai kamar da bahaushe ke cewa ne gobara daga teku maganin ki Allah saboda yana tunanin bai kamata a ce a samu gobara a teku ba to nan saboda abu ne sananne cewa ba al'ada ba ce a ce inda kuma ake soya ake toya misali kaddara ka ce waina ko waye da kofan kaso karkashin wannan wurin kuma a ce ga ruwa ma'ana Allah zai kawo lamari ta yanda wa fajjarna al-arda me uyunan bima'in munhamir za mu buɗe ƙasa da ruwa munhamir alladhi yajri bi kafafa malam sai sama da ƙasa ruwa ruwa ruwa ruwa an gane ko to lamarin Allah ta'ala ya riga zo kenan an ce a lokacin da annabi Nuh yake sassaka jirgin in suka zo suka tadda shi sai su dinga masa izgilanci a ya Nuh annabcin ya kakare ne an koma kuma wato kafintanci Allah sarki in taskharu minna kama taskharun sai ku yi hakuri in kuka yi min izgilanci a yau kuma ido zai raina fata amma abota ta sun tafa din kisoshi da yawa ai sun yi kaza kaza kaza wanda yake lada iya li zikriha almuhim Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wato je ka sassaka jirgi bisa wato kiyayewar mu da kuma saita maka yanda za ka yi shine wahayi na kenan da zarar lamarin mu ya zo ƙasa gaba ɗaya ta kito ta ko'ina da ruwa ta nur hatta wurin da aka ɗora sanwa na wuta ka ga malar ruwa a wurin to a wannan wurin a lokacin fasluk fiha min kullin zaujai ne wa ahlaka illa man sabaka عليه القول ka shigar da dangogi bibbiyu bibbiyu bibbiyu na kowace halitta anan malam sai ɗibi kowace halitta mace da namiji in ya ɗauki rago sai ɗauki tinkiya in ya ɗauki misali akuya ko kuma ka ce bunsuru kenan sai ɗauki wa akuya in ya ɗauki amale ragumi kenan taguwa in ya ɗauki ingarman doki misali kamar ka ce akawali sai ɗauki wa godiya min kullin zaujaini nai bibbiyu bibbiyu bibbiyu har sukan ce ya zo jan jaki sai ta tutsu saboda iblis ya rike mata ainihin a jela an gane ko kowanne aka shigar da shi fim din nan na Anthony Aquino na tsammani wanda yake nuna ga lokacin Noah and Ark musulunci bayan halatta ka ce ga annabi no kaza na hoton salatu. duk wani abu da zaka yi na fim na nuna tarihin abin da ya kasance ka ce ga hoton wani annabi wannan karya ne la yajuz to da annabawa mutuntakar su abin tsarewa ne abin karewa hatta sahabban manzon Allah ana tsara wannan shi yasa in ma sun yi irin wannan fina kun tadhakkaru to ka shigar da su wa halaka da kuma iyalanka to kaga nan sai Allah ce a jirgin nan ka shigar da dabbobi bibbiyu bibbiyu sannan kuma da iyalinka wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu minhum subhanallah banda waɗanda kalmar azabtarwa kalmar nesantar da su gaba da rahama kalmar kaddara ta riga ya cewa za su halaka banda su anan sai bawan Allah annabi Nuhu Allah ya kara masa aminci ya fahimci al'al, ai haddadansa ko ba gane bane shi yasa a wata aya yake cewa innabni min ahli wa inna wa'daka al-haqq ta ubangiji ɗana ana cikin iyalina gashi bai shigo cikin jirgin nan ba Allah ya ce da sha ah, innahu laysa min ahlik innahu amalun tasal ma laysa تسأل bi'i wa inni a'iduka an takuna min تكون من الجاهلين ba ɗanka bane tare da ɗansa ne ta fuskar halitta biologiyan amma tun da yake kafiri ne sai Allah ya kore shi gabarin dangantuwa zuwa gare shi kalli malam karfin aqida dangantaka irin ta musulunci ba karama bace saboda haka Allah ya ce ka shigar da kowa cikin jirgin har da iyalanka in ban da waɗanda za su halaka ka ganin za ka hawa ɗansa yana ciki akwai wani kuma akwai wani matarsa matarsa kafira ce umra'ata nuhin umra'ata lutin كانتا تحت أبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين ما ترى النبي نوح da matar annabi Lut ka duba sai Allah ce kana ta tahta abdaini min ibadina salihai. su biyun nan sun kasance karkashin bayin mu na gari guda biyu amma ina fakhana ta wani suka kha'ince su Allahu akbar matan annabawa ne amma zama karkashin su bai musu amfani ba me aka ce sai aka ce ku shiga wuta tare da masu shiga kenan dangantuwarka zuwa ga wani ba zai maka magani ba shi imani aka ce dan halal ne ifafuta ka samun naka imani ko ba haka ba kamar ilimi ne wai ilimi ba gado ba ne je ka nemi naka tare da cewa iyaye su karantar in ya so gado din ya zo ta hanyar an karantar sannan ku amma ba haka kawai sigar. automatikiyar ka ce shikenan tunda ainihin baba na malami ne automatikiyar na zama shi la yumkin sabanin kudi kana iya samun haka ina fata an gane kaga karkashin bayan Allah na gari suke amma sai suka tabe kuma wani ikon Allah kalli ita ko matar firawuna karkashin kafiri take amma Allah bata cutar da isa ba tana da imani an gane ko إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ita ce asit yar musahib shi yasa kullum aka ce kai kafafa in ma kafafa ce kai farin ciki da imani shine number one shi sa salman al-farisi yake cewa da yaji kowa na takama da aini ne dan kai su ni ne dan kaza kaza ce a? abil islamu la abali siwahu idza iftakharu bi qaisin aw tamimi ni na uban shine musulunci ba ni da uba in ba shi ba a yayin da mutane ke takama da dan wani jikan wani mai kakawa ne to ni abil islamu la abali siwahu idza ftakharu bi qais aw tamim ina fatan gane ko saboda haka ya jama'a sai Allah ya gaya masa ka shigar da dangogi biyu da iyalanka illa man sabaka alaihi alqawlu minhum to waɗannan kam wala khatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun kar kai min magana kaga shi Allah ya gargadi kada tausayin ai ga ɗanka nan zai halaka kar kai magana akan su dan su azzalume ne kuma kai ma ka sani kar kai min magana kan waɗanda suka yi zalunci ma'ana suka yi kafirci innahum su kan waɗannan mughraqun waɗanda za a dulmuyar da su a ruwa ne ruwan zai cinye su zai tafi da su zai shafe su aya ta gaba فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين فإذا استويت أنت idan ka daidaita kai din nan ya nuh alayhi salatu wassalam idan ka daidaita kai da waɗanda ke tare da kai ka kasance kun daidaita wato akan wannan jirgi to faqul alhamdulillahi alladhi najjana min alqawmi adh-dhalimin to kace godiya ta tabbata ga Allah wanda najjana ko ba haka ba najja ko wanda ainihin ya cece mu ko kace ya tseratar da mu من القوم الظالمين دقا متاني ودن دزكي الظالمين الظلم هنا الشرك والكفر والإعراض عن الله رب العالمين وكانونا قوديا الله أكن ونن تكن نئما دين آية قبة تشيمي وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزل وقل ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين وقل كما كتشي ربي أنزلني يا الله كسوكر دني منزلا مباركا مسوكا ودتك من البركة وأنت خير المنزلين كيني ما في في شي ما في الخير ما صبادة مسوكي wato kenan kaga bayan Allah ya riga ya cece shi alayhi salatu wassalam suna kan jirgi da waɗancan dangogi na halitta da kuma iyalansa da Allah ya da kwashe su kaga suna cikin albarul aman ko barul aman ba wanda kake gani akan malam fuskar kasa in banda annabi no da wannan jama'a salihai su kadai ne kawai la ilaha illallah to sai Allah ce to ka gode ma Allah ka kuma ce Allah ka saukar da ni masauka wadda take mai albarka domin kai ne mafi mafifici masu bada masauki na'am إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين lallai cikin haka wallahi akwai ayoyi wannan abin da ya faru ayoyi mun sha faɗa akwai ayoyi na fili kana ganin su fil afaq akwai ayoyi da ake karantawa sukan ce akwai al'ayatul maqru'a akwai al'ayat al-manzura kawai kallon su zaka yi wannan abin da ya faru na sama na ketowa da ainihin ruwa ƙasa na ketowa wannan aya ce manzura ko maqru'a manzura dangane da suka gani mu a gare mu yanzu maqru'a ce muna karantawa ne ko ba gane ba ne amma mu ma ai a yanzu muna da al'ayatul manzura afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khuliqat kalli kuma ya aka kaga wannan aya ce da zaka kalla إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتسريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون kaga ayoyi ne cikin halittar sama da ƙasa da ayoyi ne yadda iska ke kada ayoyi ne so kana da ayoyi waɗanda zaka karanta mai ya faru a baya da kuma waɗanda ga kana gani kana karantawa a yanzu kai kanka aya ce a matsayinka na mutum to sai Allah ta'ala ce inna fi zalika la'ayatin wa in kunna lamutalin lalle kam da muka jinna akwai ayoyi dama mu kam masu saukar da jarrabawa ne mu jarraba waɗanda za mu jarrabe su an gane ko waɗanda aka yi musu arzikin cin jarrabawa sun ci Allah ka samu dace waɗanda kuma suka gama da tsotsayi da kasassaba da talaulautuwa irin ta iblis sun faɗi warwas gabar cin jarrabawa saboda bin son zuciyarsu na'udhu billahi min hawa wa na'udhu billahi min ad-dalalah ba'd al-hidayah kai uwa masu girma anai kamata mu dasa aya kuma wannan shine karshen abin da ya sawaba na tafsirin mu na bana gobe babu tafsiri sai dai a zo a yi gangan ko a ji sakon rufewa da kuma amsa tambayoyi shi kenan kuma sai idan Allah kai rai baɗi da fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada a kai wanda muka yi kurakurai Allah ya gafarta mana ya yafe mana وصلى الله wa وبارك wa baraka ala وآله muhammadin wa alihi wa إليك وقود الله fata za ku iya rikewa ko da Allah kai ran mu baɗi muka ce ana za mu tashi ba sai ta kame kame ka ce ina ka ya rike ya zama assignment bana manta lokacin eh, da muke cin a gida a masjidin sahaba akwai dalibin da zan ce mun kwana wuri kaza baɗi da an zo ka yana zuwa kafin ka ce malamin kwana aya kaza lokacin kaza wata kenan cikin wata goma sha bai manta ba so muna fata Allah ya samu dace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh gaskiya ne wannan gaskiya ne mun tsaya a ina ne aya tana nawa talatin daidai inna fi zalika la ayatin wa in kunna la mubtalin aya ta talatin sura ta ashirin da uku suratul mu'minun za mu tashi da yardan Allah in Allah kai mu ثم أنشأنا من بعدهم قوما آخرين الله يسامحك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا mai tambaya na farko yana cewa don Allah malam ina so ka ƙara maimaita mana addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi wa Hassan da Husaini idan za su yi barci da addu'o'in da yake yi bayan ya idar da sallah to addu'an nan ko da zuma lokacin tafsirin English a maimaita zan an yi wannan tambayar to amma larabawa sukan ce ma ta karrara ta ɓarrara. ma ta karrara ta ɓarrara. akwai abin da ya maimaitu suka ga ya zauna na haka zan faɗa ku faɗa u'izukuma u'izukuma bi kalimatillahi tamma min kulli shaitanin wa hamma ومن كل عين لامه sake wa mai ta ako u'idhu kuma bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ay'nin lamma ko zai yi a karanta muje wannan addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam kan karanta ma alhassan da usai kuma fassarar addu'ar dai zamu maimaita ma'ana u'idhukuma ina neman Allah ya kare ku tunda suyo ne kage ce u'idhukuma babu laifi idan ɗa guda ɗaya ne ka canza lamirin ka ce u'idhuka namiji ne in mace ce fa u'idhuki idan ya'ya ne maza da yawa sai ka ce me u'idhukum kaddara in mata ne zalla sai ka ce o izu kunna idan maza da mata ne to sai ka rinjaye da lamirin maza o izu an gane ko o izu kuma bi kalimatin lahi tamat mana ina neman allah ya kare ku albarkacin kalmomin nan nasa cikakku min kulli shaitanin daga kowane irin shaitani wa hama daga kowace irin hama abinda da ake ce ma hama duk wata dabba da za ta cije ka ta zuba maka dafi ana kiranta hamma tun daga kan maciji da kunama har zuwa irin cinnakan nan mai mai gashi hamma ne sannan wa min kulle ainihin lamma haka daga kowane irin ido mai kwalama ido wanda yake ainihin na hasada wanda in ya ga abu kawai sai ya sa hasada ciki misa to duk ka nemi Allah ya kare aya daga wannan abu ne muhimmi Ah, mu kiyaye Allah ya samu dace sai mai kuma addu'ar sallah wannan doguwa ce ba za mu ce sai an maimaita ba amma idan an sallallahu sallama ya ya sallama assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah yakan karanta addu'o'i azkar kamar guda goma farko yakan ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah yakan faɗi haka ne lokacin yana yani fuskantar alƙibla sannan sai ya juyo gani ya ce Allahumma anta sala wa minka sala tabarakta ya zal jalali wal ikram akwai masu karawa Allahumma anta sala wa minka sala wa ilayka yarji'u salam wannan karin bai inganta ba so karka taba karka taba karanta shi ka tsaya kan wanda annabi ya faɗa alkhairi shine ka rike na annabi wanda ya kirkiro ka aje masa kayan shi kawai na fata an gane ko Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya jalali wal ikram kaga addu'a ta biyu kenan sai kuma yace la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir nawa kenan sai kuma yace la ilaha illallah la na'budu illa iyyahu lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu sana'ul hasan nawa kenan na biyar la ilaha illallah مخلصين له الدين ولو كره الكافرون نوكينا نشي اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد نوكينا سنسي حوقلا لا حول ولا قوة الا بالله نوكينا سنسي كل هو الله اكو برب الفلك برب الناس نوكينا سيئات الكرسي ayatul kursi kuma ita ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala no lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wala yuhituna bi shay'in min ilmi illa bima sha'a to anan na karanta ta ne saboda akwai gyara da yawa zaka ji mutum yana cewa wasi a kursiyo wannan ba karamin kuskure bane ba wasi'a bane ka je ka kalli kalmar da kyau za ga bayan wawon babu alif ko akwai babu alif wasi'a ne <clears throat> wawon fatahawa sai nun kasra sai ainun fataha a, in ka ce ya zama wawon fatahawa wawon fataha madda wa sai nun kasra sai ka canza kai corruption ka canza wasi'a an gane ko kursiyuhu samawati wal ard sai me wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al aliyyul azim ya tabbata a hadisi aya mafi girma a qur'ani kenan tunda shedan da kanshi shi ya koya ma abu huraira kisan na kisa ce shahararra to wannan ita ce abu na tara da mutum zai karanta bayan sallah sannan ya yi tasbihi subhanallah subhanallah sana walhamdulillah sana wallah akbar sana sai ya kammala da kalmar shahada idan ka yi goma goma don kana sauri ya yi goma goma amma ni ina ba da shawara a ringa kiyayewa a hakura a yi talatin da uku uku in kai goma goma ya yi in ka san mutane akwai yan neman ina gara ba sa take an gane ko so ai kokari a kiyaye wancan so abin da nake cewa wannan su ne abubuwan da manzon Allah yake bayan sallama bai inganta ba bayan sallama yana daga hannu ya addu'a addu'a bayan sallah iri biyu ko kace addu'a iri biyu ce akwai du'a zikri akwai du'a mas'ala du'a mas'ala ita ce addu'ar roƙo ya Allah kaza bayan sallah annabi baya wannan na yadda an sami debate tsakanin manyan malamai da suka gabata tsakanin ibn taymiya da ibn hajar shi ibn hajar Allah ya yana ganin cewa eh a iya wannan addu'ar bayan sallah ibn taymiya ce a ya dogara da hadisi tabbatacce annabi ya gaya ma ana sallallahu alaihi yace la tad'anna dubara kull dubara kulli salatin allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni fatik yace kada ka bari a dubara kowace sallah kaza kaza kaza sai ibn taymiya yake ce to kaga ai duburar sallah a cikin sallan ne yace domin duburar dabba a leke take da ita kallon fikihu da fitar da shi a wurin ala kulli hal addu'ar da annabi yakan yi bayan sallah ita ce wannan jerin gwanon da muka faɗa guda goma ko wasu lafazan da suka yi kama da su ba sa wuce su da yawa daga cikin mutane ba su kiyaye su ba sai duka ji mutane kowa na faɗin abin da yake so bayan an sallame saboda ka takaice wannan su ne addu'o'in kuma Allah ya sa mu kiyaye su ya ba mu ikon aiki da su wallahu a'lam Assalamu alaikum don Allah menene hukuncin wanda ya fara azumi azumin yana nufin azumin guda shida wanda ake yi bayan idan watan shawwal ya kama to menene hukuncin wanda ya washe garin sallah to dan waya ja hankali na hadisin nan haka ne na yi dan yar mantuwa ba ana sai gaya ba mu'az ya gaya inda nake cewa ya ce da shi kar ka bari a dubura kowace sallah so a kiyaye mu'az ne ibnu jabal ba ana ba jazakumullahu khair dangane da tambayar da aka yi yanzu nan cewa menene hukuncin mai azumin sittu shawwal kun san dai azumin kwanakin nan shida na shawwal shawwal shine watan da zai kama ko shawwal cewa duk wanda ya azumin ramadan ya kawo kwana shida na shawar kamar ya azumin shekara ne mun yi bayanin me yasa aka samu wannan lissafin azumin ramadan kwana talatin ne ko ka samu ashirin da tara a matsayin talatin ne to idan ka ce talatin sau goma ɗari uku kenan shawwal azumin kwana shida ne shida sau goma nawa sittin ɗari uku ga sittin kana da ɗari uku da to dama adadin shekara kwanakin shekara nawa ne to sukan ce 360, days make one year kaga hikimar annabi sallallahu alaihi wasallam kenan domin idan ka ce 36 by 10 haka zai baka to shi sa idan kai azumin ramadan ka kawo sittin shawwal kamar ka azumin shekara ne to tambayar ita ce ana yin sallar idi sai ya kama wannan azumin washe gari haka ne me hukuncin haka yayi ko mushkila ne yayi ana yin sallah yau washe gari sai ka tashi ta labas tunda kila kana ganin baka son kai jinkiri ne ta yiwu mutum akwai wanda ke ganin cewa tunda akwai zafi-zafin ɗimaman yanayin jiki na ramadan to tun kafin abin ya yi sanyi bari ya sauke inda kamar ranar sallah ce babba to ranar sallah da kwanaki uku da ke bai an hana azumi saboda kwanakin ci da sha yana amma nan har riga an kare azumi har an yi sallah karama an ci abinci masha Allah tayyib a washe gari in kaga zaka tashi da shawwal yayi zaka iya yin kwanakin nan shida a jere baka huta ba in kaga dama kana iya a yanke yau kai gobe ka kare ya halatta kai ya ma halatta ka tsura a goman farko na shawwal kai biyu goman tsakiya kai biyu goman karshe kai na kai biyu duk ba laifi sai da wanda zai gaggauta ya ta take kare yana ga wannan zai fi saboda sabiqu ila maghfirat ku yi sauri sauri saboda na biyu baka da garanti din rayuwa ba hannunka yake ba Allah ya samu dace shin yin giba ya halatta idan akwai wacce ta halitta da wacce iri da wacce iri ce an riga na baya assalamu alaikum wani jami'in bankin first bank suleja branch ne wanda yake matukar sha'awar shiga musulunci har ta kai ga jallin hatta kai ga jallin ko da barci yake yi sai ya ji kamar ana umartarsa da ya gaggauta shiga musulunci kuma ya sa wa wasu daga cikin 'ya'yansa suna na musulmai sai dai matarsa tana tsorata shi da shiga musulunci to shine suka ce don allah malam ina son malam ya yi amfani da ɗimbin iliminsa da wayewarsa ya tattauna da shi domin a jawo hankalinsa ya ce ko jiya ma sai da yi masa text cewa i love islam sunan wannan shi jami'in shi ne ya faɗi sunansa da kuma lambar wayarsa sannan wanda abokin takardar ta zo ne ta hanyar abokinsa shi ma abokin nasa ya rubuto lambarsa sai dai ban sani ba ko me malam zai ce akan wannan ko kuma wanda karin bayani to dangane da cewa yana son ya shiga musulunci dama haka shi anan Allah yake ita gaskiya ya ɗaya ce ko ba haka ba wanda Allah ya nufe shi da shari'a za ga ya shari'a wanda kuma Allah bai nufe shi da gyaruwa ba wannan ba yanda ka iya ah, amma ni abin da zan ce game da wannan yanzu kaga kai ka san wannan bawan Allah ne ba san shi ba shawarar da zan baka kafin na koma mu koma gida Kano jibi talata in Allah ya so ka yi kokari ka same ni ko ka sami jami'an ma'aika a tattauna ka bani wayarsa in ya so sai in samu lokaci mu tattauna da shi lokacin da na samu faraga mu ga me ya kamata a yi gwargwadon hali idan Allah ya nufe shi da shari'a dukkanin mu alkhairin mu ne gaba daya ko Allah bai nufe shi bayan da ka iya abin da ke wajibin mu sauke sabo din so ina fata kamar da na faɗa kai kokari ka wannan matakan da na faɗa Allah kuma mana ba. don Allah malam ka taimaka masa da addu'ar da zai yi domin yawan shakka da shaidan yake sanya masa a cikin zuciyarsa dama shaidan haka yake ai innaman najwa min ash-shaytan li yahzuna alladhina amanu wa laysa bidarrihim shay'an illa bi an najwa yawan wato waswasi da jefa shakka da wahalarwa sharrin shaidan ne kawai don ya cusa bakin ciki ga mumine saboda kullum ka yawaita faɗin a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billah aina ka yawaita addu'a da yawaita faɗin Allahumma alhimni rushdi wa qini nafsi ka kuma lazimci karanta ƙarshen suratu alhashar. hashr Qur'ani dukkanin sa magani da fata Allah zai yaye maka wannan sai dai babban magana duk lokacin da ka san misali kaddara ka san kai kana da alwala sai shakka dinga damun ka da wasu wasu to nan babban magani kawai sai ka samu karfin zuciya ka rinka dakewa ka ta iblis ta hanyar aikin ka kamar da tabbata a ruwaya shi dan kan zo mazaunan ɗayan ku ya ce ai kayi hutu ya ce in mutum ya ja ka ya ce shi dan karya kake yi har sai ka ji wari ko ƙara tukun ka tabbatar da cewa eh dole ka je ka sake Allah amma ka ba sai dinga wahala da kai kawai so ka hada da wannan da ta karanta addu'a sannan kuma kana ce makaratun Qur'ani Allah ya mana muwafaqa ya rubuto tambayoyi guda biyu amma ta karshen zan karanta saboda ita ce take kamar da alaka da abu don Allah malam ya ce yana son a ja hankalin matasa musamman a ja hankalin masu shan sigari musamman matasan mu da su daina domin abin ya zama ruwan dare sukan yi sahur da ita kuma su yi buɗe baki da ita to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato waɗannan bayan Allah ne yana ganin ababen a tausaya musu ne eh, a nuna musu ƙauna da soyayya ta hanyar yi musu magana mai taushi da jan su jika da gaya musu ga abin da yake daidai ba kyamata ko hantara ko kyara ya kamata a yi ba sai wanda ɗabi'unsa sun ba da dama a hantare shi a kyare shi din amma shi mutum ɗan ka tafi da shi daidai ne allah misali waɗannan yara da kake magana ayan musulmi ne kuma kowannensu su inda ka taɓa musulunci zai kwaɓe riga a yi rigewa don ya kare musuluncin wani abun sha'awan kenan saboda idan suka bauɗe ba kyamasu za a yi ba a ja su jika zuwa makarantu ana ba su kasa-kasai ana dai shiryar da su a nusar da su sannan kuma a nuna musu taban nan shan dai haramun ne haramun ne dalili saboda almabazzaranci ce taba wanda ya sai taba ya zare kara ya kunna mata kamar ya kudin da na naira hamsin ne ya banka mata wuta kwarai kuwa na sha bada misali yanzu misali in mutum ya je hotel wajen ɗakin cin abinci restaurant misali sai ce a zuba masa abinci na naira dubu biyu aka zuba mai sai ya lakuci loma biyu sauran sai kifar da su a kar shin a garin ka ya haramu ya haramu kwarai kuwa ta ina ne haramcin ya zo almubazzaranci to amma ko loma ɗaya ci ko biyu baka jin wannan loma za ta yi masa amfani a jika to yaya mutumin da ya ci loma da har za ta yi masa amfani ka da ya haramun shi wanda ya dinga kunzuma hayaki shi hayakin wani amfanin ya masa to dame ba za ka shi bai haramun ba ina fata kun gane ko tana taban nan masana sun ce taba na da constituting ingredient guda uku da uku akwai tobacco ta akwai hydrocarbon akwai nicotine dukkaninsu ana kiransu health hazards suna barazana ga lafiya shi yasa wani abin mamaki sai ka ga sun ƙara koda taba sai kuma a ce to ai ma'aikatan lafiya ka ce shan taba na barazana ga hankalin kaga sun mai da kai wawa kenan sun ƙara koda ta sannan suka sauke ta ma'ana kana da hankali to ita kanka kuma ka lura inda za ka san shan taba haramun ne duk mutumin da ya ɗauki karan taba yana sha in yi hango malaminsa ko surukinsa ko wani abokinsa da yake jin kunya ya yake yi ne musamman sabon shiga me yake faruwa sai ɓoye ko inda masara yake ce fa zai ɓoye in rake ke shafa sai ma ya ce alga mata ga mishin lamuna ƙwariya ko ba haka ba to ka gana annabi sallallahu alaihi ya gaya mana wata formula yana cewa wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi nas simple laifi shine abin da yake aicin you irritating you in the mind abin da ke maka kaikayi a zuci kuma baka so mutane su sani wannan shine laifi kuma kamar da na sha da misali Allah yana gaya mana a cikin suratu al-a'raf aya ta 157 Allah yana bayanin aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin aikin sai ce me ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث daga cikin aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana halatta wa mutane at-tayyibat abubuwa na halal kaga yana halatta musu kuma sai ce wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith yana haramta musu abubuwa miyagu to na sha bada misali inda zaka zo cikin nan blackboard anan bangare ka rubuta at-tayyibat can kuma ka rubuta al-khaba'ith nake cewa inda za ka kawo misali kamar naman kaza da musulmi ya yanka ina za ka yi nama fayyiba fayyiba da kyau in ka kawo gyada fa ko kaɗanya ina za ka yi mangoro fa addu'a tsada kurna ya sala to idan ka kawo giya fa a'udhu billah nama dafa taba fa in dai hatta ta cancanci classification ka kai ta alkhaba'ith to sai ka ji aya wa yuharrimu alaihim alkhaba'ith annabi yana haramta musu abin nan shikenan magana ta kare ba sai ka ji anja ba da nassi da kuma hankali da kuma ta fuskar lafiya kamfanonin ta ba da yawa a america koransu yi nan ne da yake afirka suna ganin juji ce afirka a gane ake zuwa abu ne mai sauki ka iske a motar arna an zana taba an soke ana cewa thank you for not smoking muna godiya saboda rashin shan taba amma wallahi ka san wani abu makin ciki kusan musamman lokacin aikin hajji da umara sai ga kamar musulmi su aka jaraba da shan taba musamman fararen namu wata ran wallahi yawo nake a makabartar madina albaqir amma sai da naga gindin sigari an yi jifa da shi cikin makabartar madina musifa ta kai musifa jama'a abu ne mai sauki malam a cikin halamin ka fito ka ga sigari kai wata ran muna filin arfa ga balarabe na shan taba ce da shi ittaqillah ya akhil karim hadal makan ka tsoroci Allah to yana ganin aini baki ne tukururu su awa da za ka yi masa wa'azi saboda tsaba girman kai na tsiyana su kuma kaga taban nan ya jama'a taban nan hadarinta kuma makami ne a hannun makiyanmu saboda kan mu tafi da nisa ina kira musamman ga 'yan uwanmu matasa to Allah ku dubi girman Allah yanzu ba abin kunya bane a ce ka yi baki da taba musulmi na kirki suna buɗe baki da ruwa ko da dabino kai da taba kake haba dan uwa ai ci bayan ya kai ci baya ka ba iblis dama ya yi murna yana ya bar cin abincinsa amma wajen shan ruwa na bata masa ibada wallahi a lokacin da kake buɗe baki da taba inda za ga iblis da gayyarsa dariya suke maka sun gama da kai sannan sahur da ita kake yi wacce musiba ce wannan ai kana da kowace irin dama ta ka tuba domin mai azumi yana da addu'a mai karfin gaske wadda take keta hijabin samaniya zuwa ga Allah me zai sa ya kai dan uwa ba za ka ce ya ubangiji ina tawassuli da wannan azumin ya Allah ka yaye wannan bala'i kuma ya zamanto da gaske kake ka gani so muna fata masu wannan za su daina Allah kuma ya samu dace daga ƙarshe wani lokaci fa kunga fasawa sun ce barewa ba ta gudu madalla dalili wani lokaci ya gaba ban na sha kowa kowan na gaba ko ba taɓa magana ba shi kuma yaro in ya taso yawanci yana ganin an ce da na gaba kan gwada zurfin ruwa so iyaye bai kamata ku ba da mummunan abin koyi game da yayanku ba Allah ya samu dace Allah muna son ka yi mana ƙarin bayani akan maganar maganganun da 'yan ɗarika suke yi don gani da cewa shek abubakar muhammad gumi Allah ya gafarta masa ya ce siyasa ta fi sallah da gaske ya faɗa haka idan ya faɗi haka to me yake nufi don Allah mai karanta tambaya ka ji tsoron Allah ka karanta mana wannan tambaya ba za mu yafe ba idan baka karanta ba to ina ba dai ka yi hakuri ka yafe da an karanta Allah ya baka hakuri ko Allah ya baki ko Allah ya baku hakuri ya dai karanta amma dangane da abin da kake cewa kaza kaza a sheikh abubakar mahmud gumi Allah ji kan malam Allah ya ƙara haske a kabarin malam ya ƙara yau bayansa albarka sha'anin Allah in kai na kirki sai Allah ta gyara bayanka kyakkyawan zaton mu kenan gane cewa ko malam ya ce sai ta fi sallah yi ba wani abu bane mutum ne mai jimirin kuka sai ka jefe shi da kukan awaki sai ya ge baki ta iwu yana wayo Allah dama in ka taba shi zai yi kukan in ka taba shi ba zai to zana ka dan taka shi in tahmil alaihi yalhaf aw tatruku yalhaf Allah ya ce ai kamar kare ne ai kalli kare da kyau in ka bar shi yana in ka taba shi yayi to haka yawanci yan bid'a suke an ɗebe hankali duk abubuwan da suke yi na banna na ma fitar da mutum daga musulunci ba sa kallo ka'idar musulunci ita ce malamai na cewa in dai da gaske kake musuluncin nan in ka ga wata magana da mutum ya faɗa in dai wannan magana za ka kai ta unguwa mai kyau ta alkhairi ka kai ta kar kai ta ga shirri lokacin malam na rayu Allah ji kansa mun taɓa samun masu ainihin irin wannan kujuba kujuban bid'a suka sami mu a Kano ana banta lokacin muna ɗalibai har yanzu ɗaliban muke toy ga malamin ku ya ce kaza muka ce kaga malam na nan a number one modibo adama street a kaduna hau mota ka je shi ya faɗi magana ka je ka same shi ka je mana inda gaske kake zai baka amsa tunda Allah ya karɓi ran sai shekara goma sha biyar sha ɗaya ga watan September 1992 rahmatullahi alaik to dole za mu ɗauki gaban gabaran bayanin mai malam ke nufi abinda yake nufi da siyasa ta fi sallah ta wata fuska yi wannan magana ya hango abu ta fuskar a dalilin siyasa a dalilin mulki a dalilin ainihin wato samun dama ta gudanar da mulki sallah za ka iya sa mata kariya idan ka samu shugaba a zalimi ko fasiki ko makiyin Allah ko mai gaba da sallah a yau in ya ga dama zai hana ka sallah din kyakkyawan misali nawa ne ya jama'an sito nawa ne ake sanya ma ɗalibai musulmi jarabawa ranar juma'a yana fara ko ba faruwa nawa ne ake sanya ma ɗalibai jarabawa ranar sallah karama da babba nawa ne a universities ɗalibai suke tara sallah azhar har magariba inda kana da gwamnatin kirki da ta ce sallah dole ne kar a tsara karatu ya ci karo da lokacin sallah da bai wannan shigan ba wannan janibin kawai malam ya hanga amma ko kusa ba wanda ke nufin wai siyasa irin wannan ta hawa hawa ta fi sallah ba haka yake nufi ba mai imani abin da yake karantawa kenan kawai wannan janibi ya hanga kuma ba za ta ba kai saka yi musun haka ba kyakkyawan misali a jihar zamfara na sha ba wannan misalin akwai sinima da ake kira rio sinima a garin gusau wannan gidan sinima duk mutum dan shekara arba'in hamsin ko sama da haka an ce haka ita taso ga wannan sinima din a nan yara suka koyi ko koyi sane da kawalci limaman da ke jan mutane sallah shekaru aro aro suke ta hudu ba akan wannan sinima din a cire ta amma kula da su sun isa ana samun gwamnati mai manufa tana hawa sai ta kwace sinima din ana sayan gidan sinima washe gari sai aka mai da shi cibiyar haddace qur'ani ni ga ne ba wai jiyo bane ba labarin kanzon kurangi nake ba ku ba ina cikin wanda gwamnatin zamfara ta gayyata saboda wa'azi a wannan lokacin abinda nake cewa kaga abinda malam ke hararowa kenan kawai ma'ana in kuka samu wato gwamnati ta siyasa ta gari sai ta ba ku daman tabbatar da sallah inda ba faɗo wannan janibin kawai ya hanga amma ya za a kace sai ta fi sallah irin wannan siyasar kazantar to wannan dan bida yake hararowa dan nan ne fi masa daɗi to dadin ta zamu haska tocila mu ce a tsakowa daban tsaba daban magana ce mai ilimi ya gane dan hauma hauma dama yana jiran ka jefe shi da kashin awaki ne kawai ina fata kun gane ko misali na ƙarshe kowaye kai a saudiya wannan ya faru ne wata ran ina cikin kasuwar babu sharif a jidda ciniki muka je ana kiran sallah sai balarabin ke so yalla yalla hajji hajji a salatu salat ciniki muka zo yi amma ya ce wallahi ba zai iya sai ba saboda in ya ci gaba da cinikin akwai hukumar da ke kama masu ciniki lokacin sallah za a kama shi dalili akwai gwamnati tsayayya da ta ce a tsaye da sallah shi yasa Allah ya ce alladheena in makkannahum fil ardi aqamu salata wa atu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar walillahi al umur a local government din da na fito daga Kano taro na local government na san an taba wani chairman aboki ne gare ni Allah ji kanshi ya rasu yanzu a zamanin sa yace wallahi malam na kafa doka duk wani kansilan da lokacin sallar azhar bai yi sallah ba an cire masa sallar na wannan ranar kuma dole kowa lokaci na yi sai a kulla fayil je a yi sallah yanzu da wani malami ya ce jama'a ku tashi ku yi sallah sai ce kwaɗayi ya zo yi amma da yake sun san shugaba ne da ke da mulki zai iya zartaswa kaga sai tsayar da sallah din so abin da malam yake nufi samun mulki nagari zai ba da dama sallah a bata haƙƙinta ba wancan ma'ana negative da wani ke nufi ba don shi ya dace da son zuciyarsa to irin wannan bayanin cewa idan ka samu gwamnati wato ta gari mai adalci to muhimmiyar aba ce sai ka same ta ibada ke samu ya zauna wannan ba ƙarya ne? ba mai hankalin da ke inkarin wannan so wannan janibin kawai wani mai hankali ke shi zaka tun tunda suke ta wannan hayani aka dauka kawai kare ne ke haushi <laughs> ba wanda ya damu da magana saboda masu hankali sun san me ake nufi ai yau da wata banna ne da tuntuni kaji duniya sunna ta yi ca saboda ba ma shuru kan bannan kowaye saboda mu a wurin mu malami hujja ce mai zanin gane shi sabanin dan bid'a shi ko ko da hadisin annabi ya zo su to ai malam bai aiki da shi ba tunda cewa aka yi ka zama a hannun shehi kamar gawa a hannun mai wanka yi kun bi yadi shaykhi kal mayyit fi yad al har ma ana ce man qala li shaykhihi lima lan yuflih duk wanda yace da shehi algawa ta malam saboda me to ba shi ba aljanna da yake aljanna ta shi Allah ya tsare mu salati goma ga annabi sallallahu alaihi wasallam